الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون waɗanda suke yin sallah a cikin mafi cikar siffa kuma suke bayar da zakkar dukiyoyinsu suna masu sakankancewa da abin da yake a lahira na tashi bayan mutuwa da hisabi da lada da ukuba.